Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar Takwas ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai. yau asabar ma'aikatar lafiya ta indiya ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu ɗaya. firaministan pakistan imran khan ya fara ziyarar kwanaki uku a saudi arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin kasashen biyu da suka daɗe suna kawance a daren jiya an gubza faɗa da daddare tsakanin falastinawa da 'yan sandan isra'ila a harabar masallacin al-aqsa da sauran wurare a cikin kudus To na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa ganin yadda harkar fina-finai ke daɗa zama wata babbar sana'a a Najeriya. Za a zamanantar da wannan bangaren zamantakewa da tattalin arzikin. hakikanin gaskiya idan har wata hukuma wacce take alaka da gwamnatin wannan kasa za ta shigo ce irin wannan yunkuri ina ganin ba maganar miliyan 100 ake yi ba miliyan 100 da wani abu ne za su samu ayyukan yi A jamhuriyar Nijar kuwa addu'a aka yi ta Allah ya kawo zaman lafiya tare da tallafawa marasa shi albarkacin goman karshe na watan Ramadan. sojawan mu a fagen daga ba su iyaka wanda suka rasu wanda ba soja ba an shiga gidajensu an kashe wasu wasu an furgita su sun bar gidajensu za kuma aji cewa saboda halin da ake ciki a wajejen jihar neja ta arewacin najeriya game da tsaro hukumomi sun hana bukukuwan sallah yanayin da muke ciki ba yanayi ne na jin daɗi ba ko kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa kamar kowace ranar asabar yau ma baba yakubu makeri na tafar da shirin nan nasa na a dawo lafiya kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo za kuma a ji fallalar ramadan albarkacin watan azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Yau Asabar ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu dari hudu da daya Da waɗanda suka mutu dubu hudu da dari biyu a cikin awanni ashirin da hudu da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da India sun fi haka yawa. Kuma ƙaruwa al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. babban jagoran 'yan adawar india rahul gandhi ya buƙaci firaministan narendra modi a cikin wasiƙa jiya juma'a da ya aiwatar da dokar kulle a faɗin ƙasar da hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar firaministan pakistan imran khan ya fara ziyarar kwanaki uku a saudi arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance ziyarar na zuwa ne bisa goron gayyata yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman wanda da kansa ya karbi kan da tawagarsa a filin jirgin saman jidda jami'an pakistan sun ce yarima mai jiran gado wanda sau da dama ake kiran sunansa NBS sannan kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsin sojan pakistan janar kamar jawab ya shiga Bajuwa. ya riga ya kasance a saudiya don tattaunawa kan haɗin gwiwa tsaron ƙasashen biyu a daren jiya an gwabza faɗa tsakanin falastinawa da 'yan sandan isra'ila a harabar masallacin al-aqsa da sauran wurare a cikin kudus yawar falastina sama da ɗari biyu rauni in ji likitoci a yau asabar yayin da birnin ke fama da ƙarin rikici bayan kwashe makonni ana fuskantar tashin hankali Zanga-zangar da ake da dare ta barke a farkon watan Ramadan mai alfarma kan takunkumin 'yan sanda a wani wurin taro mai farin jini. Kuma 'yan kwanakin nan ta haddasa barazanar fatattaka falastinawa da dama daga gidajensu a gabashin Kudus. Wanda bangarorin biyu ke ikirarin su a shekarun da suka gabata ana fama da rikicin. Ba a san abin da ya haifar da tashin hankalin a Al-Aqsa ba. wanda ya barke lokacin da 'yan sandan isra'ila masu yawa cikin kayan shirin kota kwana aka jibge su yayin da dabban musulmai masu ibada ke gudanar da sallar magaraba a kan tsaunuka an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda harkar fina-finai ke daɗa zama wata babbar sana'a kuma fina-finan na Najeriya ke daɗa samun karɓuwa a duniya, wanda don haka za a zamanantar da ɓangaren fina-finan na Najeriya saboda batun kare ikon mallakar fasaha da kuma samarwa ɗimbin mutane ayyukan yi, wanda don haka ma aka cimma yarjejeniya tsakanin ɓangaren fina-finan da hukumar ƙididdiga ta ƙasar don musayar bayanai. Madina Dauda gare ki. Shugaban kamfanin fina-finai na ƙasa Amadu Maduweke ya ce wannan yarjejeniya ta haɗin gwiwa za ta ba ma'aikatun biyu damar samar da kyawawan manufofi don bunƙasa masana'antar fim sannan kuma za a samar da wata jagora ga masu saka hannun jari na ƙasa da ƙasa da na cikin gida da kuma ƙarfafa halartar bankuna da sauran ƙungiyoyin hada-hadar kuɗi da za su iya zuba hannun jari a masana'antar. Jeremiah Yam jami'i ne a masana'antar fim ta ƙasa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin da aka naɗa ya yi mini ƙarin haske akan ayyukan da kwamitin haɗin gwiwar zai gudanar. A yanzu haka ita ma'aikatan tamu ta Nigerian Film Corporation ba mu da information cikakken information kan wanda cikakken bayanai bayanai wanda kamar wani ya zai taho daga kasan waje zai zo wai wani abu na fina-finai a kasan ba mu da misali kamar suwaye ne ma suke aikin fina-finai a ƙasa ina ne ake kallon kamar wurin da ake kallon majiki na fina-finai a kasa ba mu da information a take takaice da wanda in wani yau ya zo ko yana neman ko taimako daga banki yana so ya yi fim in an tambaye shi ok ma'aikatan fina-finai din ba mu da waɗannan information din. Shi ma ɗaya cikin mambobin kwamitin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa daga ɓangaren ofishin ƙididdiga ta ƙasa wakili Ibrahim Noma ya yi nazari ne akan hujjar kafa kwamitin. Ana so ki a yi ƙididdiga na abin da aikin da su National Film Commission suke yi kuma ka san babu data statistics gaskiya abin kama aka aiki aka aka aiki yi amma idan aka yi aka yi constitution survey aka find out aka aka kidiriga aka samu real data din to shine zai baka karfi daga na kai to daga na aiki ina za a je gaba to shi zai baka daman kai wannan abun yanzu ga dai ayi regulating namu yau din za mu aiki kenan yanzu nan to sai dai daya cikin jigajigan kamfanin fim na Kannywood Ahmed Turaki Kaka ya ce wannan labari bai kai gare su ba tukuna gaskiya da farko dai ban san da wannan tsari ba sai dai mu ce nan gaba abin alkhairi ne ubangiji Allah ya tabbatar da shi masana'antar fina-finai musamman dai ni wacce nake ciki na tsundum tukun na Kannywood tunda masana'antar yanzu ta kasu kashi biyu akwai Nollywood akwai Kannywood to Kannywood wacce ta kunshi jihohin Najeriya jiha ashirin du da Abuja an kika janyo jihohin arewacin Najeriya sha tara kika hada da Abuja jiha ashirin kenan a hakikanin gaskiya idan har wata hukuma wacce take alaka da gwamnatin wannan kasa za ta shigo ce irin wannan yunkuri ina ganin ba maganar miliyan miliyan ɗari ake yi ba miliyan ɗari da wani abu ne za su samu ayyukan yi. Wannan yarjejeniya ta mamaye manyan abubuwa guda uku waɗanda suka haɗa da tsarin bayyana ƙididdiga na masana'antar fina-finai ta Najeriya da kuma karfin iya gina masana'antar fim game da samar da kayan inganta ta idan aka haɗa dukkan waɗannan ɓangarorin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya mataimakin shugaban amurka kamal harris ta faɗa a jiya juma'a cewa dole ne amurka da mexico su haɗa kai don rage shige da fice daga mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a amurka ta tsakiya mataimakin shugaban ƙasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shige da fice ta zamani da shugaban mexico andres manuel lopez obrado harris ta faɗa wa lopez obrado cewa yana da matuƙar alfana ga ƙasashen biyu don magance tushen dalilin yin ƙaura daga el salvador guatemala da honduras waɗanda suka zama yanki a amurka ta tsakiya ana sa ran wata roka mallakar ƙasar china za ta shigo duniyan nan a ƙarshen makon nan amma masana ba san inda tarkace daga rokar za su faɗo ba ko kuma daidai lokacin da za su faru ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen china wang weibin ya faɗa a ranar juma'a cewa da wuya roka ta haifar da barna wang ya faɗa manema labarai a beijing cewa galibin rokar za ta kone kurmus yayin sake komowa duniya yiwuwar wannan aikin ya haifar da cutarwa a ƙasa ya yi ƙasa matuƙa ya ce china tana bibiyar rokar yayin da ta karo duniya kuma za a fitar da duk wani bayani game da ita cikin lokaci daga ƙarshe ƙasar amurka za ta shiga yarjejeniyar duniya don kawar da mummunan tashin hankalin tsatsauran ra'ayi akan yanar gizo fadar white house ta faɗi a jiya juma'a kimanin shekaru biyu bayan da gwamnatin trump ta ƙe yin hakan Jan Saki, sakatariya labarai ta fadar White House ta ce Washington za ta bi tsawon Christchurch Call for Action don kawar da 'yan ta'adda da dukkan abubuwan tashin hankalin da suka kafe a yanar gizo. Alkawarin duniya da gwamnatocin mambobin kungiyar da ƙawayenta na fasahar ke yi na haɗa kai don magance matsalar ta'addanci da muggan maganganu ta hanyar intanet. An ƙirƙiro wannan shiri ne bayan garin New Zealand inda wani ɗan bindiga mai tsatsuwar ra'ayi ya kashe mutane 51 a masallatai biyu a cikin shekarar 2019 yayin da yake watsa yadda yake cin zarafin kai tsaye ta shafin facebook a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda a ci gaba da neman falalar goman ƙarshe aka yi addu'o'i na samun tsaro tare kuma da bayar da ɗumbin sadaka ga marasa galihu Sillabarma gare ka. La'akari da yawaitar tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan 'yan bindiga da na 'yan ta'addan da suka addabi al'ummar Nijar da ma kasashe makwabta ya sa kungiyar haɗa kan kabilun wannan ƙasa wato Leni Shirin Sunday Kuzen shirya taro domin addu'o'in zaman lafiya a daidai lokacin da ake shirin kammala goma ta ƙarshe ta watan azumin Ramadan. malam mama lawali ali shubo shine shugaban wannan kungiya sojawan mu a fagen daga ba su iyaka wanda suka rasu yan uwanmu da suke jihohi daban-daban wanda ba soja ba an shiga gidajensu eh, an kashe wasu wasu an furgita su sun bar gidajensu to wannan ya ishe mu kadai aya eh, mu zo mu ba da mu a kawo zaman lahiya kenan dole addu'a ce muka sa gaba Eh, a matsayin kungiya mai fafutukar ganin an kau da kabilanci mai fafutukar ganin zaman lahiya ya shinhuda a cikin mu da dukkan makwabta kasashenmu wanda ake tashe-tashen hankali. A yayin wannan zama malamai magada annabawa sun ware lokacin musamman don yin nasiha ga mahalartansa ga abinda da Ustaz Suleiman Dambashi ke cewa. Al'amari ne wanda yake ya shafi ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka 'yan ƙasa su tsaya su natsu su ci gaba da yi ma ƙasa addu'a dama an taru ne saboda a yi karatun alkur'ani a yi addu'o'i ga ƙasa jan hankalin da ke gare mu zuwa ga masu tabbatar da tsaro su sani cewa amana ce aka ba su wannan amana kuma idan ba su tsaya suka kula da ita ba yadda ya kamata sai allah ya tambaye su saboda haka wajibi ne a gare su su tsaya tsayin daka su ga cewa lalle an tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da kuma kewayenta ga baki ɗaya. Daura da waɗannan addu'o'i ƙungiyar ta NSA ta rarrabawa wasu gwamman yara marayu kayan sallah domin ba su damar samun walwala a yayin bukukuwan karamar sallar da ke tafe. Maraya ba shi ya zaɓa ya zama maraya ba. Allah ne ya kaddarta mishi na. To ya kamata a kama yayi shu'urin cewa kamar bai rasa uwayen shi ba yanda wanda suke da uba suka sa kayan sallah shi ma maraya don samun walwala shi ya sa muka yi wannan tunanin. sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan isu arzika da ke ɗaya daga cikin manyan baki ya yaba wannan yunkuri da ya ce abu ne da ke buƙatar samun goyon bayan al'umma shi dai zaman lahiya yana ga tahe shi lalle wannan saukar kur'ani saboda a samu zaman lahiya da damuna mai albarka da kwanciyar hankali akwai mahimmanci gare ta Allah ya basu lada abin da sun kai na ga kuma marayiyan basu kayan da za su sallah gaskiya association wanga ta eh, tabastaka ta Nijar eh, ni ina gode mata kwan Wannan shine karo na biyu da kungiyar hada kan kabilun Nijar NSA ke shirya taron addu'o'in zaman lafiya a albarkacin watan Ramadan hada da baiwa yara marayu tallafin kayan sallah tsarin da shugabanninta suka kuduri aniyar ci gaba da shiryawa lokaci zuwa lokaci a matsayinta na kungiyar da ba ruwanta da manufofin siyasa. Sule Mummuni Barma, Mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman Daga Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya har yanzu game da batun na tsaro inda ganin halin da ake ciki a wajejen jihar Neja ta arewacin Najeriya hukumomi suka ce ba za a yi bukukuwan sallah ba. Mustapha ba tsari, gare ka. Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta sanar da hana duk wasu bukukuwa tare da hawan dawaki a lokacin bikin karamar sallah da za a gudanar a cikin makon nan mai shigowa. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa gwamnati ta ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai na matsalar rashin tsaro da jihar Niger ke fama da shi. Sanarwar dai ta nuna cewa matakin ya shafi dukkanin manyan masarautu guda takwas da ke faɗin jihar Niger. Dama dai tun kafin ɗaukar wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. Masarautar Mina ta fitar da sanarwar cewa a bana ba za ta gudanar da bukukuwan hawan dawaki ba a lokacin bikin karamar sallar. Alhaji Muhammad Ismaila she tambarin Mina shine mai magana da yawun masarautar Minan. ya yi ƙarin haske a akan dalilinsu na ɗaukar wannan mataki. Kaga yanayin da muke ciki a masarauta ba yanayi ne na jin daɗi ba. Ko kanmu muna alhini da abubuwan da ke faruwa a masarautar mu. Yana da wuya a cikin wannan yanayi kuma mu ce mu mun hau doki ana ana murna ana jin daɗi. Mm. Dole ne mu nuna alhini saboda mutanen mu sun shiga wani hali. A dalilin haka sarauta ta ɗauki wannan matsaya na cewa a wannan sallah ba za a yi hawan dawaki ba saboda a nuna alhini kawai ga mutanen mu muwa muna tausayawa da halin da suka shiga ciki. Kwamishinan gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Nuhu Doku ya ce 'yan fashin dajin sun tarwatsa garuruwa da dama a jihar Niger a ciki har da yankin da ya fito wato karamar hukumar Rijau da ke yankin masarautar Kwantagora. E ainihin waɗanda makwabtanmu ne da mutanen nan suka shigo suka fitattake su to su ne suka dawo cikin garin Rijau. Latis ta nuhin muka nan mu da aka kwashe mu shanu warari inana ya ɗauka na ya buga har ragada a karamar hukumar Mariga da sauransu. to wannan jama'a yau da suna nan cikin garin Rijau sun zama yan gudun hijira suna samun tallafi su yan gudun hijiran ko na wani hali suke ciki eh, gaskiya ai gurgudu mutanen gari da sauran mutanen suna taimakawa saboda an ba da gidaje sun zauna ana kuma ba su abinci ya gwargwado saboda haka mutane ne ke taimakawa bisa zuwa yanzu saboda haka shi yasa muke kira dai har yau a dai duba wannan abun wallahi jihar Neja ba ta yi abin ita kadai dole sai gwamnatin ta taimaka a yanzu dai dubban yan gudun hijira hijira ne da 'yan bindigar suka raba da muhallansu za su gudanar da bukukuwan sallar a garuruwan da ba nasu ba a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, ashirin da kuma ɗaya, a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kimanin mako uku kenan da muka faro wata hira da isa ali na kungiyar vaz mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin accra akan alkaluma masu daga hankali na mutuwa da aka samu sakamakon hatsarin mota inda kusan mutane 800 suka mutu a cikin watanni uku farkon wannan shekarar 2021 wannan batu ya sanadiyar hukumomin kiyaye hatsira a ghana sun tashi haikan domin yin gangami akan yadda za a magance batun yawan hatsari a kasar ghana isa ya ɗauko mana bayanai masu muhimmanci akan abubuwa da suke haddasa waɗannan hatsarin a yau za mu tashi daga inda na masa tambaya kamar haka to wannan shawarar da kake maganan yadda 'yan sandan kasashen turai suke yi idan mutum ya yi kuskure akan hanya ko ya yi laifi akan hanya sai a karɓe shi kuɗi nan take daidai da laifin da ya aikata ko kuma a ƙwace takardar lasin shi to akwai wani zama da kuke yi tsakanin ku kungiyoyin fafutukan kare hatsira da gwamnati da sauransu da za ku iya bada wannan shawara? Gaskiya ne mun samu zama kan ba da jimawa kuma yanzu ba zan gaya maka idan cikin dokar kasan mu muna ba dokar kasa na sami titi nan ba batun motoci akwai wannan ciki da aka ce sport fine yana cikin doka wani lokaci gwamnati ta soma aiki kai shine ne amma don eh, ta soma aiki kai yadda za a yi ya somo ma mu soma wannan shiri amma eh, wasu matsaloli dai ya kama na damuwa saboda jama'a na nuna cewa kamar wani jami'in gwamnati zai karbi kuɗi wa za a ba wannan kuɗi Folisai za a ba wannan kudi ko za a kai banki ne ko ya za a da wannan wannan matsala kuma na aji sannan na biyu kuma jama'a kuma na nuna cewa kama da su ma suna so su ga kama a aje kamara kenan su bidiyo sai ka duba kasashen turai kowane titi ne kaga kama akwai bidiyo in dan sanda ya ce kayi laifi in kai gaddama sai a buga maka shi wannan bidiyo sai ka ga irin gudun da kai ka gane amma yayi yi kama wuraren mu da dama ba mu da wannan kyamara kenan ba mu da wannan video da in mutum ya yi laifi za a yi a gwada kuma an hanka mai da bar wannan aiki kan yan sanda gaskiya akwai abin da turawa ke ce kawai arbitrary arrest kaga kaman wani saboda ya yi tashi ji kan titi ko ba yi laifi ma ba ya kama ga so shi yanzu da nake magana in ka shigo cikin greater accra kenan akwai tituna wurare da yawan da yanzu aka ake man kamera da dama don Eh, bankin duniya world bank sun zo wani lokaci sun ka taimake mu mun ka seta eh, gwamnati ta shirya wani gida kada command center kenan wanda ake command cameras nan duka ka gane wannan kamarori ababen da kuma wannan kamera kuma za su taimake mu kenan muna duba dai nan da zuwa eh, nan dai zuwa december an nisa in ya so a soma wannan shiri cikin unguwannin da akwai kyamarori na gwamnati wanda za a kwantu ya so mu duba cewa kamar yadda shirin zai yi so yanzu dai abin da muke fi muke fira da gwamnati kenan. To wata ukun farko wannan shekarar 2021 an samu mutum kusan wurin 700 da 'yan kai sun mutu. Ya menene makomar kasar Ghana ta huskan hatsarin mota a cikin sauran watanni da suka rage a wannan shekarar? Eh, yanzu mun ka duba wannan alkalma mun gane cewa kamar gaskiya wanda ke amfani da alkalma ya gane kamar gaskiya muna cikin matsala sosai saboda shekarar da ya wuce ba mu samu rashi hakan gaba jama'a ba su mutu kan titi hakan da hasarin mutuci hakan gaba gari uku zuwa fudu ne yanzu hal ya kai 700 gaskiya matsala ne yanzu dai mu roko muke yi kuma muna falkar da jama'a masu tuki yadda za a yi ya so a yi aiki da doka ta gane a yi aiki da doka yanzu gudu da muke yi na muke kiran eh, jama'a saboda in mun duba gaskiya eh, watannin da ya saura akwai batin rai sosai bature ya ce projection da muke gani projection nan na nuna cewa kamar akwai matsala sa akwai matsala sosai da dama akwai matsalan da za mu fuskanta jama'a dewa su mun rashin jama'a dewa amma in dai an tashi an saya an aiki yadda ake so mun samu ci gaba kai amma duka sai mu ce yana kan yan sanda da iya yan sanda sun tashi sun saya sun ce cin hanci da rashawa cikinsu ko kuma sun ka saya sun ka gaya ga gwamnati kuma ta sa arziki inda ya fi a sa arziki mun samu ci gaba kuma muna kira kowane lokaci mun ka samu irin daman ga muna kira eh, muna kiran gwamnati ta yi kokari anyan motocin wasu wurare kamata ne yanzu a yi su zuwa a bude hanyar saboda kaga wuraren da na kira maka ga duka muna kiran shi highway ne highway shine ana mutane ana dokan mutane from one region zuwa another kaga ana kasuwanci kaga gari in kasuwanci ta tashi sosai tana ci gaba kaga jama'a kuma na eh, jama'a na tafiya from after ga sai a je ga sai a je ga to kaga ciki kuma da in sun ka tashi kamin su saya ya kai awa uku ko fudu amma to sai kaga kama anyan da suke kai na sai kaga kama akwai wani traffic anyan kuma single lane ne to single lane shi ke kama na damuwa ko cikin greater accra capital ma muna da wadannan matsaloli sai kaga kama mota ta fita baya tana so ta yi sauri saurin shi da shi ta mana matsala so shi gwamnati kuma muke kira ta yi kokari ne so a bugu da hanya to a nan ne kuma za mu dasa aya a wannan hira da muke yi sai kuma sabon mako idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi isa ali na kungiyar val mai fafutukar kiyaye hatsari a birnin accra da daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba yaku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga fallar Ramadan albarkacin watan azumin Ramadan. Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limani na masallacin sarkin musulmi Bello da ke Kaduna. dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alkur'ani kuma a cikin dare daya aka saukar da alkur'ani allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowane wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul qadari sai ya sa wannan daren ya fi dukkan shauran darare daraja domin lailatul qadari khairun min alfi shahar wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara tamanin da hudu wani abu aka ce ya fi hakan sa'annan annabin da aka saukawa da alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka saukar da alkur'ani shine mu al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai ku ce su daina wa ina muka samu wannan alkur'ani ta alkur'ani na ya sauka a cikin wato watan azumi shi sa watan azumi ake so mutum ya ibada ake ake so mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai juriya ake so mutum ya zama mai haƙuri mutum ya zama mai taimaka wa al'ummarsa in an maka laifi ka yi haƙuri ka yafe makwautanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da 'ya'yaye su ma zaurawa ne suna bukatan kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi kai mishi mu'amala mai kyau kai mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amalar ku in ya yarda ya karɓa addinin musulunci in bai yarda ba ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice yau asabar ma'aikatar lafiya ta Indiya, ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu ɗari hudu da ɗaya da waɗanda suka mutu dubu hudu da ɗari biyu a cikin awanni ashirin da hudu da suka gabata masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alkaluman ƙididdigar da indiya sun fi haka yawa kuma karuwa al'amuran ba za su kai kololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na mayu Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara ziyara kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa goron gayyata yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda da kansa ya karbi kan da tawagarsa a filin jirgin saman jidda. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da hailu haile wanda ya haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kaɗa garba ke muku fatan alheri wasalam.